بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إذا لتافيا السيرة النبوية اتهى النبي صلى الله عليه وسلم لتافنا يجب مقرر المسابقة الوطنية تريد باب نبا زيتي بوجه نجي توشي بوزنيا نبي محمد تاتيونا صلى الله عليه وسلم اتي وغي مسلمي جي سوي ابو يدي الخيري جتو يوكونا bojin kakanca wuga ya nabi ya zaga ski wuyo wai zo ga mana bugu wato musulmi atiya mai ga mana annabi dai mu kago wai sun da gaskiya ta wai sun da ya maki yuza bugu afe zai goyi gwaka wata ta yin gaskiya wani gashi zuwa ba bojin ta ce wuga ya alkaram walju annabi ya tara inda ya ta sarai bugu ga fe butacci ba yawon musulmi annabi da hakuri sarawin bugun wasu musulmi afe za hakuri ga wuyi ma ga wuji shi ma a ci gaga annabi ga ilimin wai bi mai ngai malaika jibrilu bugun wasu afe zai bi mai na tafi lakatun wa bitita cewa ma kace wajiban nan ga zabe jahilci ma annabi mini bojin wuce wa yin tsaye ci wai za rahma zai ne goya za wangi jinan

to fasalin nawa ba za a yi tiya ya guna na sallallahu alaihi wasallam ya gelo ba hatta kafiri shi na ji musulmi shi kawai hatta kafiri shi daga ba abdullahi ya gina da wa sahaba wuce koyo na tsoci gini ilimin tafsirin ƙur'anu yanan ga كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء gakewa ga gan fe cine lo ba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin fe ba za ya annabi da ci mini annabawa su kuje wana kili faruwa ya annabi su ko wucewa don hu, kawo da rabahu qaumuhu fa'admahu za shi wushi nu ya shi ga ji musulunci na ayyuwu ar wujin ya igafeti yana kan kwace annabi sokonna wa huwa yamsahu dam an waj'ihi annabi sokonna fe mun ga ya fuska mu ne ba ni ba no wa yaqulu tufaji gam ala hum maghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun sokufa den be zajiji sokufa den be zeji otumi fi a cijin gyara ebona ratewe kwani no le ga yego kici ga kunna dole kafiri shi wuce yau da nan a cinye mu ba da nan bugu kewo zai je dabe wani to zai je ya dabe wani ranar wuba to sai lobo dan ne sifayen zagurusha hadisin na al'imam buhari ga gobe annabi sallallahu alaihi wasallam ajin walakanci kafiri shi ga banza dauti lokacin ulo ta'if ga wani da jawazi na afu takun amma gafara su kufe waya jama gaji ubula na kya ubula na kya wanda wa gube zaji emebo efuebu a je ce bu gaskiya na wata wata tuba na je finge ne daya ya ci ne wani ji na wuce bata jiza da ba sai wani ga ya fiya tun na ji na ko mai ji na jana wa ga ya zade biyu ba ga jin wani na ke ga da su hakuri kafiri jijin na biya na biyu kiwa ga ce musulmi ba ya giwa musulmi na gabe jin wulakanci cikin addini wani ko giwa to ko koyawa aibu ne wani ne gan wuga wasu gun waje hakuri gani bai yau ibo e ki bo jahil ce tuto zai ma qur'anu ba wuji fasara fatiyawa ne wani ji sallah jin wuda daidai ndora ne wani ne ga zanni gabe ga gaban zatatiya eto addini na wada ba ku ba da wada ba ba wuyu bai soci ga fa yanzu buruji wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama jahili daga beje we tinga adine giwa mutunci na ji ke ya biyu mun ibnu jahil ce tuto bobo jama'i musulmi shi ka tunci ko da bayani fedi die guzan doro na wagai kanshi wuce wala kan shi wa yau to wa harkan wa ma kokari wude ina ta wa wasu zai na wai wasu asiyata cin musulmi jama'a ebola nan wai lobe ina cewa da ba bal jahilin ta ruke mutu ga lewa ba bai ciwo wai ina wula da ya buru na da wani bugu wani haka bai hau ba ci gawa ji gurla kewa gawa dai mun sana bai zahiri na shi bugu da ya muyu gashi ya yi ni biyu ma mu ji wai buru ukso za a bai tuwo zuma titun na bu ko kwa zuri yi wuji wadda abin lele hadde zai lobe waya hadde zai lobe waya sai wai wanda jin ya dabe waya ma mamma wuje yi mi ya daji bi a ce ruwa ana zini malik lokaci na nabi muhammadu lo madina na sallallahu alaihi wasallam ngole ya gan na iga malik na na nabi muhammadu amma nabi lobe nole kago da biya yi mai gishi na dai lagi wuna sai ba ziyo sai ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e e, ga gwa kwaya ne ya gya shi kuribe jahili shi ƙur'anu ga a'arid anil jahili annabi ya ta jahili zai je ga wasu ya a na je na bi ga tsogo jimi ne wadda abuwa biya yi wadda fi baba wuya ekpo were nasara yawai tsoke ke ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya e ci sha ni ga ya e hakuri ji gani bai maki yi ji na jiga wadda obi oji na tsawa ta ci wani wadda ga wale bai wuzuri zawon yi da kan doci na wuya jina wai yi wujin ga bi muhammadu ga jina sallallahu alaihi wasallam amma kokarin kan doro wabi wajen ya gargajiya na to a tatin wade to dalili ne ngala nabi so ti fe gunga kasa ga lugwa ji wa fitina ke na so yi ga waje na lugwa ma ya e mana kokari maki yi shiga nabi wuri ubi wasu na so a tatin wana a ya je ma wasu biyu jiya to a ce a zuwa zan doci waje sunna bai waya amma gargajiya na ta fi wani wagolo je ni bayani to du gabu wajen mai fiye su ko wani hakuri wajen gani bayani bugu e waza dini bai kiyo bai hakuri wa wani niji wa wa aibu ji kendo na zai bebe dini ne wani niji kuma wa aibu na amma kiwjo hakuri so ce ga gani bayani sallallahu alaihi wasallam suratul kafu. gafala allaka ba'ikhun nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asaba annabi wai dike ga rayuwar jira la kai boyan al'amara bona e bode ki bo imani na jibe qur'anun ne na waje asafa zaniye bana ga jimne wada mu ta sha da mu zanduru wayi ucishana ta jimne wada bona ulaga al'amara ba wai gwato ci guna so kwa ku be ba wi da wa be amma wa gami tuma o ma ke jira yau damuwa ba bando ce wai ke gizan la'allaka ba ikhu nafsaka Allah ya kunu mumini annabi wai dike ga rayuwa jalaka ti kafirin na jona ah kasa e, wa imani na jana jimi ne yau damuwa ci shane yau yagwa annabi muhammadu ya wore a da bi a gora man nan ya gwada ndoro su ta ti kafirin ce ke ki ya jike ba azaba zai ji rayuwa ti jahilin chas ta ba wutoci na ki ezo bawo alaka wa da timananci kiyama bugu anabi diego ya kafirin na jiga a jabas lama ya tuba wa ya tsoci ibu ade ba da rama ene ke huwa ga anabi diego ya kafirin jina ga ibu ya tsoci ga biyun suratul fatir wala ga falata habna suka alaihi asara anabi ga rayo ji wala ewa goma inna allaha alimun bima yasnaun tsoci ga wani jike na je sanan ɓata damuwa na ni kafirin kiyo a ji imani da yau su kuma yi je an kari su ga na jimi ne wala ma wa ma allah rasul illal bala na dai to na yi wa gaya a ga wani wuja ci sha wani da alkurhanu hujjatun lak aw alaik qur'anu ne bayana na ne jiyana ko ni wulu fe kpaye gwaga ko mu bana fe kpana ga waza ya baki ya mo na ga mala kokari man kan noro wade lugwa a gaskiya wo zai ga dewani na ake wace wa tun ku ga wo ga ka zage ya amma ya abi alami ya to tilla tilla wuce da gowa ngala so ce ga ya nabi ayan no ce ga fazakir lasta alaihim bi musaitir annabi wadai ji wazun amma wọn fi zajen tille gabi ji imani bai waina alatun alo bai yana waganaya bugun almajari sun salamari nan yami da ka noro zawon giya da gaskiya zando ci wa sai zando ya gbe ya be ucabe ya tulo gimi zando ci mabiya wuwa ya zuni bai tulo gimi kin ga afu yi ga wajina. nan bugu gala zandoro maki etiyan shaniyar adini wa ma wadai satu sai fasali ne ba za ke da annabi sallallahu alaihi wasallam kallo ya kafiri na jin diye goya gaga da ba wuna wai ke diye goya zai jo alhayawanu dabbaji dabbaji wai kwanin ge yi ya wadi ya goya ewu dabbaji ewu dabbaji lu wadi ya goya ewa ya hatta lu ba dabbaji hadisi na je ugwa ga wuce na musamman fuska ta yi yage da yi yafi ekpalengi wadda yi ngice layi uya ekpabishe wadda ya tocewa ba ta bi bici ciwo haki a ci agawa ya zo ga yau wajen anabi muhammadu ya ci shani na sallallahu alaihi wasallam an abdullahi bin jafar radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل آهتاً لرجل من الأنصار abdullahi ya gina jafar ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kaga jafar ya gina zuwa ya saidu na ali Saidu na, sayyidina eh, ya gina abu talib na yin dagi annabi muhammadu na bugo jafar ba bani ya gina zuwa na ali wunde jafar wunde ali wunde aqil wunde talib jafar bai aliyu yin zanen ja imanin jibi annabi sallallahu alaihi wasallam ne mini gina dagi wujan to ya gina jafar na yi ga abdullahi ranar adamina albaiti jo uge gonga annabi sallallahu alaihi wasallam ubi aga latin docho min latiya madina cijo fa iza jamalun annabi alira ku yegi latiya iza ba gi wucho فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ان وزرفت عيناه فلما راى النبي اذا را كن للنبي محمد هنا را ofe ya giye kuma ba ku fe kuma giye ya guba Fa fata hun nabi sallallahu alaihi wasallam nabi fe da bara kunnan fa masa zifrawa nabi fe mu giye rakuya fa saka ta ya gina rakuya tiye giduna rakun fe cita Fa fakal annabi fe ga zuni da man rabbu azal jamal ziura kunna liman azal jamal ziura kunna faja a fatan igba rufin da tufe ga damini ya madina cijo wufe ga liya rasulallah ya wata yi sako mai wura kunna fakala na biga afala tattakin lahafi a zihil ba'ima allati mallakaka Allah iyaha fa shaka ilayya anna annaka da wa tud'ibuhu alabi fe ga ganbe gibaru funne na wura kunna na ga fala ta takilla wasu da su kwaye ce shaniya dabban na ba na tsoci gigu ya wana na tsoci ji mallaka ya wana ke zai je nan kwaye kwana na nan kwaje ya kwa ga gaino ko nan gizi ga to yana lami ga wasu da su kwaye ce dabban na na tsoci gigu ya wana wana na innahu shaka ilayya dabba wannan tigiya ne hukuka rabe ba mi annaka tujiru kedin madawa ya gumuge abu wala wa ya jimuge abu wayu ya gya bogora kun ga gabe miyo da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke ga waga da dabba pa ashiri ya yi ne ya yagi wuce kacha su kwa yoga e waga iwe egwu egi ya dabba hadisi da wani ugwa ga annabi ya wato sayin dabba hadisi ba ci bai wuga hadisi abdullahi ya duna umar ga kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin biya gaddan zawa galbe tushe su kai sallallahu alaihi wasallam na bife keke li hajati ya da dawa ife le lundo cijie elu wuce be giguba ife ku giguba bayan lunna annabi madawa da shi na feshi na ya lugu baba na na yi kuwa lugi gishi na feshi ɗin na ji shagara daga wọ́n tẹ̀gá agá ẹgbí mi ṣekú kí wọ́n jùjọ fẹ́ gbọ́ta anabi fẹ́ ìṣì daga bulo gbádẹ shi náà sallallahu alaihi wasallam anabi fe ga man fọ́já àbíhì bi waladiha ruddu waladaha ilaiha zi ji dabban na shagala ya bo giwuji bo zi ku giwuji o jadi shagala ko ce ga ga dabba ga be giwuji dole shagala ila lu annabi ga ya giwla yi ya giwna je kuna ya ya giwla yi ke ga yo pata ne ugo yake yo nyen ye guna nabi sallallahu alaihi wasallam je ya dabba shi na a ci ga annabi ke bille da na ya zuzun gishiye kare ta nan bai wuna daje ya kanin wace ga sai ya gushe bai ji rayuwa fina kad haraknaha da ne zuzun yi wuce ji yi dina yi sahaba na shi lozar gani mai anabi sallallahu alaihi wasallam ne anabi ne le ha emi na ji zuzun yi ya lefi na dina anabi fe gina ga man haraka a azihi zidin emi ya dabba na jina zungi jina wannan kuna na mai sahaba da fe gayya wani na shi daga ga nabi na annabi fe ja ga maza innahu la yanbaghi an yu'azziba bin nar illa rabbun nar hugwaya na jin doro azaba benena sai tsotso na jinana ugai zai dika ba da gina a jalitun azaba benena Allah hakuwa ke ga yawayo dabba wajen dabba na haramu yau ya dabba da madan haramu yau haramu yau egigigiri ya dabba wa ce tuwala gba na ji shagala fe zagungu a ginan gizi ko kiwuluwa tuwala gba haramu yau e waga ide ya guya kiyo en naji a da alkhairu sarawi e waga ide ya guya ya ga dabba yau ba ce na ba wani galibi a yi ba hadisin na abu dawuda gudu shawar bani maganin wata zu mini hadisi ne wugwa ya yi yabu ne waga musulmi dole ba dabba shi bai na wuga ya hadisi ya abdullahi ya gen sayidu na umaru ga anabi sallallahu alaihi wasallam uzibat imra'atun fi irra anabi ya labari ga yanzu zanza da da wasu kujin azaba ebo dange na soja na tsawa dange kagin bu hatta matat ar dange su biya madaya fadalat fiha na uzangin ne buddan gini lugwa ya yana ci gogin bona ci kadan bona e bayan azaba yan zagin na dana gudi wayan da ci wala a at'a wala sakata if abasata wadabban nan wagin mu kadan mu wuyu jawo sha wala hiya wa waluga dabban ta takulu min hashashin ard da mai wuji gikin mu hadisi ne al-bukhari be muslim yo bogo be kpadaba sunda su kusha kacha ye kpayin azaba nga we biya kita acha ga oge ya mi ye igeji ne ye ko emi na bwa ko kwa we lutu dabba wa ye egeja e bwa fa annabi sallallahu alaihi wasallam ga lada yau fondoro e ga dufe ke gogo waye zo kwashi gi babu amfanin na jadi su bebe ina wuto ki yau e tunguruza a shaga li ufe yau gogo musulmi ga mu shi gi dan boga aka kawai mu ne kwashi gi ke pada ngi da dangi shari'a da jiyawai amma shi gi to sai bai manufa yake yau wala won lo deshi ko kwa wadda dabba je kaza kenan kwaji kenan gidi na ya e shigi na e shi na yi laifi da ba ibu dabban da shi ne bai ga samu a gina shirye ya daji ko kwa da na yawai amma yadda na wadi mai gadi wadda alkhairi ga amma wa bai laye ga sikiritin doro da ba kan ba ya shigi man da shi ga laifi da ba daga na rayu zawon gishi masu amma kawai bai a a shigin wa gawai padambo e etule fiye fondoro ato lada yawa fondoro gadi fegu a fegu ya ebo shigin na da kpada na bogo shigi uje na musulmi Allah ga wai kpada shari'a ne da biyu ya shirya ne da bi shigi kai aka ya sai bai manufan nan shi ko da lati wai da lati a shigi lada bai din wai zai bu da bandu shi ga ga da wala amma dangi wa ga ku sun da soko yi wai wagi kacha mu fe kpada ya wa kendo no fe kpada ya zagin do shi kin na gintar ne su ga mana na ya labari nan hadis na biya yanzu bai ci alamar ya dabba wani ga hadis ya abdullahi ya ge sayyidina umar ga nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha shay'an fihi ruh rawahu muslim Anabi bula na te zandoro na ladabba ya kpa ko endoro na ibrahim na de manufando doci na aya babu yake babu tosai garaba manufan doci bugu jama'i musulmi doko ya kpa wadda to ga ya dama dama makata social yoga eh kawai ka kabo ku ba olawagwa to jama'i musulmi shi na gayi gurgudu katun yayi nan amma yi ga hadisin na labi ne ba zai tiye buda wani mai babu ni gwajin yana da biye to a baci nole ga wuyi kiyon allayi da bu sarawai ƙur'anu ya gayi ga fabi ma rahmatu min Allah linta lahu ga yabo ya tsoci fabi ma rahmatu min Allah linta lahu goda mini ya ya tsoci wani a wani ga ikiyo wa ya fi zai dabu ya jama yawan jina ya mu'mini jina soci ga walau kun tafazman wa annabi da wa ga fi fazman zai wani ma wani galibar kalb yi fayi fayi wada ya ga lamfar domin haulika zai ji gobe kwata yi ji na na ga ya gani mai wani jimbojin na jihar bawa nan amma gabe jibe ba wai fafa hannu fayan gani bayan wasafin lahum wa man wa shawara wa wa wa gafara wa yabi tsoci wa fil wa shawara tsoci ga nabi muhammadu wa shawara da tsawa mushi bugun a ibe jimmazi kafi waje na fi wa shawara wanda alkhairi ga fi tiya ga waye bito ina ba wani waje nan wa shawara yi gi waje zai ja ma wa bai nan musamman za kirkiri manji igi makanta ne kele ya ci gannabo fai za a zamta fatawakkal ala Allah wa gani ya ji ya tiyeto aya ta soci walau ga wadda ta wuce inna Allah yuhibbul mutawakkilin su kuwa jibu ya zai je ya fiye ce al'amari kwata wani bugu ayan na yawuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam dabo gani bai zai je fedu gani bai wani bugu yi dai bojin gutuwa ba nini bojin shi ya zibo ya annabi sallallahu alaihi wasallam ilan ilo daga bai ciube to abacin nana ki gan ya farko bojin farko mini bojin shi ya annabi sallallahu alaihi wasallam wai kiyan asiriku za gaskiya ba ci ufa a shaida'a ugbo kayan gbọ wude da sun wai su da makiya ni ya e ta ci alkaram waljud e zara ta ci wuyo wai tara sarawai bojiya enici wai alhilmu wude a kuri sarawai wude a kuri bojiya ya e tuci wai al'ilmu zaba kiti wuyo ga iti man shi zandoro na ga wunde ilimi da nan ilimi da zuma ya zibo ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nga lakatu sahabu jo jibril malakatu so nga la so ce jiwe ga allamahu shadidul quwa zai wa nabi ka tunai shadidul quwa zai goka sarawina zo min ratin fasawa wuto ge kira fasawa ma jikinige zai so ko jiya da jibril bogo ya waga zandoro de man gada laka tun ba ma kace wa gafu boji ya tuwa ya ci wugayi a rahma yegu mini yegu wuce wugayi ba ka mu wudi yegu bai zai ji yi wuna wudi yegu lo ba kafiri ji wudi yegu lo hatta bayan dabba ji wuke da yegu lo hatta bayan mushriki ji lokaci na abin gabi ga annabi wabba duwa ta mushrikin na naji eh ba ba wana kiwo ga wanga su ko tumi to ga bula nan te zawon wangija in ba duwa da din te za a atumi to tumi lan fe ya mu ya za wangiji ngala qur'an go ma ka illa ka kafatan linnas ade ba wai go ma ka illa rahmatan lil alamin ito to to lo fi go ya alita shi boje to abachi ngai alim ngabo salam zai jijar ka bi patana wai suba wai shaba bugu soci gawa lafiza ko man wayo sarauta wayo zace ma wayo gaga kina gaga shaba za wangi jima fe jina walakanci ma fe gbaye fe biyami musamman talaka ne yi kaimi wa bu gaga ban zai bai na waye ya gina ko ba taimako na waye jana ciyawa jana to sallama wule ya ga ya bai ba jibe wani ba ta yi na ji jibo jiza kirkiya annabi twara gawai amma mun aje zai ba ya mini zai je bai ya biyo ina ibn kan doro da wangi da mu bana wuce yo taimako yo bugo ga lafiza ku ko afiza dago nan ka bu ya daga wangi loye ya patu da ni boji ne waga isa nabi muhammadu ya ci wannan sallallahu alaihi wasallam ngala ya baye tuje yiyo ibn qur'anu galla kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya musulmi ege bojin wangi kendo na nabi muhammadu sokoto ta tiya bojin wangi wani ebo na wuga tumbe gai isa yau ebo rayuwa yi ta zuru sokoto tumbe iso yau bojin na ja fowu pata na ji kokari wallo fe ka bo wadda ji kokari oh ina ga nabi ji wani ne bi mi son jiri umma ebo mi da alkhairi e ebo jinna ebo ne na sokoto tumbe yi pata na alkhairi yau gurgudu ne ganin social barkudu bai ga ci bici na tsocin fagar bai yi katun na rashin bada tsocin wuce amfani ya ta kuwa wani da ta ci zai da lawa sun ya sanya na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam subhanaka la humma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum salam